Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu sauraron mu barka da wannan lokacin da fatar kuma da lafiya ga labaran namu na daren yau kamar haka. An tsame manoma da ƙananan 'yan kasuwa daga harajin cinikayya a Najeriya Gwamnatin Najeriya ta tsame manoma da kananan 'yan kasuwa da masu kamfanoni daga biyan haraji na cinikayya. Shugaban Kwamitin Shugaban Ƙasa kan yi harajin Haraji baul a Najeriya ta oyi dele ne ya sanar da matakin a shafinsa na X, ya ce muhimmin sauye-sauyen da aka yi za su magance matsalolin da aka gano da kuma sanya masu kananan sana'o'i cikin waɗanda aka tsame daga ga biyan harajin cinikayya tsarin masu kamfanonin da masu sarrafa kayayyaki kamar manoma matakan da za su magance kaucewa biyan haraji ya ce an bi da tsarin haraji a najeriya a shekara ta 1977 an tsara shi ne domin baiwa gwamnatin damar samun kudaden shiga akai-akai tare da zama wata dama ta magance kaucewa biyan haraji in ji kwararre kan harajin ga wani rahoton namu kamar haka umarnin fecewa daga sassan gaza ya shafi mutum 250 inji majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya ta ce umarnin fecewa daga daga Gaza da sojojin Isra'ila suka bayar ya shafi mutum 250,000 da ke zaune a kudancin Gaza. Falasɗinawa da dama na barin sassanan a kan Yunus kuma jami'an kiwon lafiya na Gaza sun ce an kashe Falasdinawa takwas tare da jikita wasu da dama a harin da Isra'ila ta kai cikin dare. har wa yau mutane na barin asibitin european hospital na, yankin inda suke samun mafaka wakilin bbc ya ce akwai rudani game da lamarin inda sojojin isra'ila suka ce ba su bayar da umarnin fitowa daga asibitin ba amma ina ganin bisa la'akari da yadda al'ummar ke kasancewa a asibitocin tun farkon yakin hukumomin asibitin na ganin abin da ya fi dacewa shine a yi hijira Ana ganin umarnin a matsayin alamar da ke nuna cewar sojojin Isra'ila na niyyar kaiwa sabon hari ta ƙasa. ga wani rahoton namu kamar haka nnpcl ya ayyana dokar ta ɓaci a harkokin man fetur na najeriya Kamfanin man fetur na gwamnatin Najeriya NNPCL ya ce ya yi ayyana dokar ta-ɓace kan harkokin haƙowa da kuma fitar da ɗanyen mai daga ƙasar. Shugaban kamfanin Mele Kyari ya ce sun ɗauki matakin ne da zimmar haɓaka yawan man da ake haƙowa yana mai cewa bincikensa ya nuna Najeriya za ta iya haƙo fiye da ganga miliyan biyu duk rana. Mun ayyana Mun ayyana yaƙin ne a kan ƙalubale da muke fuskanta a harkokin haƙo fetur, mun shaidawa abokan mu muna da kayan aiki aiwatar da hakan kuma muna son abin da za mu yi. A cewar sa yayin da yake magana a taron masu ruwa da tsaki a harkar mai ta Najeriya ranar Talata Abuja, ya kara da cewa yakin zai zai taimaka wa NNPCL da abokan hulɗa su kawo ƙarshen duka matsalolin domin ci gaba da haƙowa da sayar da man ba tare da wani tsaiko ba. Da yake magana kan motoci masu amfani da iskar gas na CNG, Kyari ya ce tuni kamfanin ya gina tashoshin CNG ɗin da dama inda za su kaddamar da sha biyu daga ciki a Legas ranar Alhamis mai zuwa. Ga wani rahoton namu kamar haka, Shugaba Macron ya nemi hana mu kafa gwamnati a Faransa. Shugabar Jam'iyyar National Rally ta masu kushen ra'ayi Marine Le Pen ta yi zargin cewar Shugaban Faransa Emmanuel Macron na yin duk mai yiwuwa don hana jam'iyyar ta kafa gwamnati mai zuwa, sai dai ta dage cewa al'ummar Faransa ba za su yarda a hana su samun gwamnatin da suke so ba kuma ta ce za ta nemi abokan ƙawance idan ta gaza samun rinjaye a Majalisar Dokokin ƙasar bayan zagaye na biyu na zaben da za a yi ranar Lahadi. Lahadi, ta ce idan na ta jitar cewar shugaban kasar na neman ya sauya shugaban ‘yan sandan kasar da shugaban ma'aikatar Gendarmerie tare da naɗa wasu sabbin shugabannin yankunan kwanaki kaɗan kafin zaɓen. Na ce wannan yunƙuri ne na hana Jordan bordelila ya gudanar da mulkin sa yadda yake so, wannan wani nau'i ne na juyin mulki. A mako mai zuwa ne za a fara kaɗa ƙuri'a a zagaye na biyu na zaɓe wanda National Rally ke kan gaba. gani rahoton namu kamar haka: Mutanen da suka mutu a turmutsutsun Indiya sun kai 116, aƙalla mutum 116 ne suka mutu a wani turmutsutsu da ya auku a wani taron addini da ke gudana a arewacin Indiya. Jami'ai a jihar Uttar Pradesh sun ce lamarin ya afku ne a daidai lokacin da dubban jama'a ke kokarin barin wani taron addu'o'in mabiya addinin Hindu a garin hatras wata da ba abin ya faru akan idan ta bayyana abin da ta gani: An yi taro bayan an gama ne kowa ya fara fita, wasu mutane sun faɗa gudumar ruwa a gefen hanya sai mutane suka fara faɗowa akan juna aka murƙushe su, amma dai akwai waɗanda aka yi nasarar cetowa. Ga rahoton namu kamar haka, Jigawa ta fi kowace jiha tsadar man fetur a watan Mayu. Farashin litar man fetur daya ya kai Naira 937.5 eh, a jihar Jigawa da ke arewacin kasar a watan Mayun da ya gabata, in ji Hukumar kididdiga ta kasa (NBS). Sabbin alƙaluma da hukumar ta fitar sun nuna cewar farashin da kwastomomi suka biya a Jigawa shine mafi tsada a faɗin kasar abin da ke nuna karuwar farashin tun bayan cire ta tallafin shekara ɗaya da ta wuce. Rahoton ya kuma ce farashin na na tsaka-tsaka da mazauna jihar suka biya a kan litar fetur da tara da ɗigo 769.6, wanda ke nufin ƙarin kashi 223.2 cikin ɗari idan aka kwatanta da farashin Naira 238.1 da aka sayi man a watan Mayun shekara ta 2023, idan aka kwatanta da farashin man watan Afrilun shekara ta 2024 kuma an samu ƙarin kaso 9.7 eh, cikin ɗari na naira ɗari bakwai da ɗaya. Jigawa ce ta fi kowace jiha tsadar fetur ɗin a Najeriya, inda ake sayan litar mm, eh, ɗaya kan naira biyar sai kuma jihohin Ondo da Benue masu naira biyu a watan Mayu. Shugaban ƙasa Bola ahmad Tinubu ya ba da sanarwar cire tallafin ne a jawabin da ya gabatar na ranar 29 ga watan mayu shekara ta uku yayin shan rantsuwar kama aiki.